إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da bakwai ga watan satumba shekara ta 2018 miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى نا شك محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكوانا أتكم بيانا دمالا يكور نا مجانا ta asha'ira wajen tabbatar da sufofi guda bakwai na ubangiji kadai bayan shi abu hassan al-ash'ari ya bar aƙidar mu'tazilanci yana kore sufofin allah ga baki daya sai ya zama na cewa a aƙidar shi ta asha'ira sufofi guda bakwai kadai ya tabbatarwa ubangiji wa'ansu ya yi tawili wa'ansu kuma ya kore su to shine malam yake cewa su a sha'ira din nan a daidai maganarsa da yake cewa wal muta'akhiruna yantasibuna ilaihi su wa'anda suka zo daga baya wanda suke jingina kansu zuwa ga abu hasan al-ash'ari akhadhu bil marhalati thaniya sun ɗauki aƙidarsa ce ta biyu min marahili aqidatihi daga cikin wato matakan aƙidojin da shi abu hassan al-ash'ari ya bi saboda ya bi matakai guda uku mataki na farko shine aƙidan i'tizal shine mu'tazilanci saboda yana gidan abu ali al-jubba'i al-mu'tazili a tsawon shekara arba'in ya kwankwaɗi wannan aƙida bayan ya yi mafarki a goman farko na watan ramalana ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da bin ya taimakawa ya karfafawa mazhabar malaman hadithi a goma ta biyu ya ƙara yin mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa bai karfafawa mazhabar malaman hadithi ba sai abu hassan al-ash'ari yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam a mafarkin shekara ta arba'in akan wannan aƙida ta mutazilanci don na ganka na lokaci ɗaya ba zai yiwu in iya barinsa kai tsaye haka ba ai amma ai ina karanta ƙur'ani da kuma hadithi sai ya ce ba haka nake nufi ba ka bi tafarkin da suka bi kenan sai a goma ta ƙarshe ya ƙara mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don a goma ta biyu da ya yi mafarkin shi kenan sai ya fara karanta ƙur'ani da hadithi a goma ta uku shine goma ta ƙarshe ya ƙara mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya masa maganan sai ya ce ai na daina komai ina karanta qur'ani da hadisi zai ce ba abin da nake nufi ba kenan ka bi ta farkin da malaman hadisi suka bi ka karfafa wa wannan mazhaba shi kenan shine ya zo ya yi bayani ya ce jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanna ba ni ne abu hassan al-ash'ari na fita daga aƙidan mu'tazilanci kamar yadda na juya wannan alkyabba da ke jikina yana ya sanya alkyabba ne sai juya ta ya ce to yadda na juya wannan haka na fita daga wannan aƙida ta mu'tazilanci sai ya tabbatar da siffofi na ubangiji guda bakwai shine ya tabbatar da alhayatu ya tabbatar da al'ilmu ya tabbatar da alƙudura ya tabbatar da alkalamu sa'annan ya tabbatar da al'irada sa'annan ya tabbatar da asam'u sannan ya tabbatar da albasaru shine albasiru was-sami'u wa'annan su ne siffofi guda bakwai a aƙidansa na biyu to shine malam ya ce wa'anda suka bi tafarkinsa na biyu wannan aƙidar suka ɗauka waltazamu tariqat ta'wil fi ammati sifat suka lizimci tafarkin yin tawili a gamammun siffofin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ce kaza sai su ce a ba Allah yana nufin kaza bane kaza yake nufi sai su canza ma'anarta suka yi mata tawili walam yuthbitu illa sifatu saba ba su tabbatarwa da Allah siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa ba sai dai siffofi guda bakwai kadai wa'annan siffofin da muka ambace su shine suka ce Allah na da shi sauran kuma suka yi tawili kaga a nan ba cinyan ba kafan baya Allah tabbatarwa da kansa dukkan sunan Allah yana kunshe da siffansa to yanzu sun tabbatar da guda bakwai kadai kaga sunayen Allah ya ba su da iyaka ba su da iyaka ba su da adadi amma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana cewa Allah ya tattale su duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da su ya ta Allah da su wajen kiran ubangiji wajen bautata wa ubangiji sa'an nan wajen rububiya da uluhiyya da asma wa sifat ya haɗa su baki ɗaya, wajen ta Allah to wannan mutumin zai shiga aljanna kaga wa'annan guda 99 ɗari ba ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tattale su ga waɗanda suka haddace su suka yi amfani da su suka kaɗaita shi da su to in Allah da in suka mutu za su shiga aljanna to kaga a cikin ɗari ɗin nan da muka sani sai suka yi tabbatar da guda bakwai a cikin don kowace suna ta ubangiji yana kushe da siffa amma ba kowane siffan Allah bane ke kunshe da sunan Allah saboda babu sifat ausa'u min babil asma babun siffofin Allah ya fi yawa akan babun sunayen ubangiji kuma duk da sunayen ubangiji ba su da adadi ba su da iyaka shine ka'idan mu ta shida da muka karanta asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah maɗaukaki ba su da iyaka da adadi ayyananne dalili saboda hadifin abdullahi dan mas'udin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake cewa Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay har zuwa ƙarshe da ɗaya ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da yake addu'a kan qur'ani sai ya ce a wista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi dan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya shiga cikin bakin ciki a rayuwarsa ya karanta ta Allah na kwaranye mai wannan bakin cikin to duk mutumin da ya karanta wannan addu'ar ya gaya wa ubangiji damuwarsa ya karanto ta to da izinin allah manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani irin bakin ciki da yake ciki a duniya allah zai gusan masa da wannan bakin cikin to a cikin addu'an sai manzo Allah ce a wista atharta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma abin da kake banta da shi daga cikin sunayenka a iliminka na gaibi da ka ajiyewa kanka saninsa kaga kenan sunayen Allah bai da ne bai da iyaka tunda manzo Allah ne ya faɗi kaga kenan akwai wanda Allah ya sanar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu akwai kuma wanda Allah ne kadai ya san su manzon Allah bai san su ba annabawa ma ba su san su ba Allah kadai ne ya ajiye wa kansa sanin wa'annan sunaye to irin wa'annan hadithan da irinsa ne 'yan bid'a suke laɗewa sai su ce maka sun san irin wa'annan sunan sai a kawo maka su ƙarya a kawo maka sunayen aljanu na raufanai sai a ce maka ai su ne ake nufi ismullahil a'zam na tsafi Allah ya sa mu dace to malam yake cewa almazkuratu fi hadhal bait wanda aka ambace ta a wannan baiti wani baiti kenan hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhaka sam'u wal basar yace hayyun Allah mai cikakken rayuwa ne alimun masani ne shi ilimin ubangiji tun fil azal wato jahilci bai taba daga a iliminsa ba sifa ce zatiya lillahi azza wa jal saboda haka tun fil azal jahilci bai taba daga a ilimin ubangiji ba amma duk wata halitta mala'iku mutum aljani jahilci sai da ya taba shudewa a iliminsa mala'iku allah ce wa allama adam al-asma'a kullaha thumma arabahum عن الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كاجي محل الشاهد كينا الله سيتشري وملائكو علم دليلي saboda sun tattauna tsakaninsu da juna ya Allah zai halicci mutum daga yumbu ƙasa ce Allah ya haɗa da annayensa masu albarka ya kwaɓa su ƙasan nan guda uku a ciki akwai fara a ciki akwai ja a ciki akwai baka ya kwaɓa su guda ukun nan ya yi moldin ɗinsu ya halici annabi adam sai da aka bashi kaman wato butun-butumi wanda tsawon zira'insa daga ƙasa zuwa sama sittin. Allah ya halicce shi sannan sai Allah ya busa masa rai taɓo ne sai ya zama jini ya zama tsoka sannan ya aka samu ƙashi duk daga cikin wannan tabo a jikin wannan kuma taɓan, Allah ya tsago daga haƙarƙarin wannan mutumin shine annabi adam sai ya halicci matarsa hawa'u ba uwa aka tsago ta daga jikin annabi adam sa'an nan daga cikin hawa'u da annabi adam sai aka fitar da mutane da yawa dukkan nan wanda kullukum min adam haka manzo Allah ce dukkan nan daga annabi adam ne wa adam min turab annabi adam kuwa daga turbaya ƙasa Allah ya halicce shi saboda haka Allah ya halicce shi to kaga mala'iku jahilci ya taɓa shuɗewa a rayuwarsu shi kuwa ɗan adam sawa'un annabawa ne ko ba annabawa ba Allah ya gami magana sai ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamu na sha'an ba kusan komai ba haka ka zo duniya kana nan kana nan da ka zo duniya sai Allah ya sanya maka as-sam'a ji wal basar da gani wal fu'ada da zuciya da za ka iya kudirta wani abu kyakkyawa ko mummuna sai Allah ce ya maka wannan gata ne la'allakum tashkurun dan ku gode wa ubangiji kaga kenan da aljani da ɗan adam duk da ba su da sani jahilci ya shuɗe a iliminsu to allah shi kaɗai ne iliminsa wanzazze kuma baya taɓa ƙarewa sai ce kadirun wal kalamu allah kuma mai iko ne ikonsa ne ya sa ya sa ashabul kafi suka yi baccin shekara 309 suna bacci saboda sun tattauna tsakaninsu da juna matasa ne yara ƙanana ba sa wuce sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas zuwa sha tara su kaɗai ne musulmai a cikin garin aka addabe su suka ga za a halaka su suka gudu suka shiga wannan kogo dalilin shiga wannan kogon suna tattauna oh, oh yaushe Allah zai nuna mana garinmu nan a ce sun musulunta yanzu mu kaɗai ne muka yi imani da Allah to yaushe garin nan zai iya zama masu imani da Allah suna tattauna tsakaninsu Allah sa suka kwanta suka yi baccin shekara ɗari uku da tara kuma yara suna nan a matasansu kaga ya kamata a ce suna tsufa ko su ta tsufa su ta tsufa Allah ya bar su yanda suke yaran nan don in suka tsufa suna farfadowa me za su ce za su ce wani abu ya faru ko za su ce wani abu ya faru amma Allah ya bar su a yanda suke a shekarun su din nan matasa yanda Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su yara ne matasa sun yi imani da ubangijinsu muka ƙara musu shirya da suka tashi bacci sun yi bacci ne kamar wajajen sha biyu da suka tashi farkawa sai suka farka wajajen bayan la'asar kaga za su dinga tunanin me baccin me yini suka yi Allah ce tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud zaka zaci a farke suke amma bacci suke yi wa nuqallibuhum zata al ni wa zata shimal Allah ce muna juya su dama da hagu suna bacci kamar yadda kake bacci ko yadda haƙarƙarinka ba zai ciwo ba ka ɗan gaji ka juya nan ka ɗan gaji ka juya nan haka Allah ce muka dinga jujjuya su shekara ɗari uku da tara Allah har yake cewa lawit talata alaihim da za ka leƙa ka shiga wajen lawallaita minhum firaran da sai ka juya baya a guje wala mulita minhum ru'ba da sai ka cika da tsoro saboda Allah ya jefa tsoro a cikin garin ga baki ɗaya akan daidai wannan kogon duk mutumin da ya zo wucewa ta wajen kogon sai ji ko wani tsoro ya kama shi Allah Allah yake wuce kan ma ya leƙa saboda Allah ya ba sirrin yana so ya su sai sun shekara ɗari uku da tara a cikin wannan wurin suna farkawa qala kam labithtum a baccin nan na minti nawa aka yi qalu labithna yawman aw ba'd yawm suka ce muna tunanin baccin kwana ɗaya muka yi ko kuma yini fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madinati ku aiki ɗaya daga cikin ku zuwa cikin garin nan falyanzur ayyuha azka ta'aman ya duba abincin da yafi kowane abinci tsafta da kyawu wale kuma yayi haba-haba wala yush'iranna bikum ahada kada ku kuskura ku bar wani ya gano ku kaga da sun san cewa sun canza ai sun san wani abu ya faru me dalili suka ce innahum in yadhharu alaikum saboda mutanen garin nan fa in suka samu dama suka damke ku yu'idukum fi millatihim za su mai da ku cikin addininsu au yarjumukum za su jefe ku ko kuma su mai da ku cikin addininsu walan tuflihu idan abada ku kuwa in kuka bi su kuka ba addininsu ba za ku taɓa rabauta a wurin Allah ba sai da ya je ɗan kuɗin da ya rike to daga kuɗin ne aka gano waye shi tunda wannan kuɗin ba amfani da shi kaga wanda ya zo misali ko a Najeriya wanda ya mutu shekara hamsin da wucewa ko ya fita a najeriya shekara hamsin da wucewa in ya zo da kuɗin da ya rike a wannan lokacin za ta mai amfani yau kaga ba za ta mai amfani ba amma waɗanda suka san tarihi za su ce me wannan kuɗin a lokaci ne kaza aka yi To ka ji abin da ya faru kenan aka gano su ga sunan matasan da karen nan nasu saminhum kalbuhum ko to karan shine na takwas ɗinsu gashi nan a bakin kogo yana hutawa to daga nan gari gabaki ɗaya zama musulmi shi wanda ya je daga ƙarshe dole ya taho da su suka ga cewa fa tabbas wa'annan mutanen da aka ba da labari su ɗin ne fa gasa nan to kasan mutane to daga nan ne fa za su mai da su ƙananan alloli ha irin wa'annan mutanen ai shi kenan da Allah ku yi mana kaza da Allah ku yi kaza da suka ga halin da suke ciki sai suka roki Allah Allah ya karɓi rayukansu gara su mutu tunda burin su daman garin ne su musalanta kuma Allah ya nuna musu ko bai nuna musu ba ya nuna musu to yanzu gara su mutu tunda su kenan a samu bautan Allah duk suka suka mutu su kuma mutanen gari shine me qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka samu galaba suka ce kayi ya kamata wannan wuri ko wannan mu mai da shi wajen bauta tunda bayan Allah ne kaga saboda yanayin yadda mutane duk mutum mutumin kirki baya so a gane yana da wata kyakkyawan alaka da ubangiji me dalili saboda kada mutane su ɗauke shi me abin bauta a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da manzan Allah ya ce duk abin da ya faɗi Allah sai yayi saboda alakashi shi da yake da shi da ubangiji duk abin da ya ce in ya ce abu kaza zai faru in ya rantse akan sai abin ya faru aka zo yakin mu'uta mutane kusan dubu takwas zuwa goma za su yaƙi mutane dubu ɗari biyu a nan ne aka kashe abdullahi bin rawaha aka kashe zaidu aka kashe Ja'afar bin abi talib wanda Khalid bin Walid ya ɗauki takobi da tuta manzala ce mai saifun min suyufillah a wannan yakin ne aka ba shi wannan suna sabai suka ce mai dan Allah ka yi rantsuwa cewa za mu samu nasara a wannan yakin sai ce na rantse da Allah sai mun samu nasara kuma sai an kashe ni ba shi kenan ba gobe za su kara cewa eh, to shi kenan kuma aka yi nasaran kuma aka kashe shi a wajen yaki kaga ya samu mai shahada ya tafi da kayan zako wani ya nema a wurin Allah shikenan Uwais bin Amir al-Qarni shi ma haka yi da ya tafi Iraq bayan ya haɗu da Sayyidina Umar a Madina Sayyidina Umar ya ce bari ba da sauti ka tafi da shi a wajen gwamnan Iraq ya baka special attention ya ce bana so ka ban zauna cikin mutanen da ba su san waye ni ba wani ayari suka zo bayan shekara ya ce kun san waye Wai su ya ce ga matsayinsa saboda manzala ya ce kaza da kaza da kaza a kansa suna haduwa sai ce mai da Allah ka ce Allah ya yafe min su ya shiru ya ce ka haɗu da sayyidina Umar ya ce gaskiya ne sai ce to ya Allah ka gafarta wa wani ba shi kenan ba kawai sai ya ɓoye ba a ƙara sa ido an gan shi ba sai lokacin da Ali bin Abi Talib zai yaƙi Khawarij a yawmun naharawan shekara ta talatin da biyar bayan hijira ya fito cikin rundunar yaƙi na sayyidina ali a nan aka kashe shi kawai ga wasu aka gani amma ina yake ba sayin da yake ba ya ɓoye ya saji da mutane sannan ga muhammad bin munkadir malamin malamin imamu malik kamar yadda imamu zahabi ya ba da kissan a cikin siyar alamin nubala an yi fari a garin madina ba ruwa ya ce ina cikin masallaci na laɓe a kwance sai na ga wani mutumi bawa baki ya yi sallah a biyu ya ce ya kalli gabas ya kalli dama ya kalli baya ya kalli hagu wato ya tabbatar da ba ne ba kowa ba mai kallonsa ya ce ni ko na yi likimo ina boye ina kallonsa ya ce sai ce ya allah mutanen garin nan ina kenan madina sun nemi ka shayar da su ruwa baka shayar da su ba na rantse da Allah sai ka yi ruwa sai ya ce faƙultu haza majnun ya ce sai na ce kai wannan mahaukaci ne kai waye da za ka yi wa Allah irin wannan maganar ya ce yana gama rufe baki sai ga walƙiya daga walƙiya sai ga me sai ga ruwa ya ce sai na ji mutumin yana ɗaga kai ya ɗaga kai ya kalli sama ya ce man ana ya Allah ya Allah wai ni wane ne da hanna kai wannan darajar da za ka wato na rantse sai ka yi abu kuma sai ka yi don ka fitar da ni daga kunya rantsuwan nan ya bi shi don ya gano har ya gano gidansa bayan kwana biyu ya je masa ya ce da Allah ta naga kayi kaza da kaza a masallaci ya ce ya daka mai tsawa ya kore shi ya tattara nasa dama yana sayar da ghaffara malfa ya tattara ta kawai ya bar wannan layin ba a ƙara ganin shi ba to kaji yadda bayan Allah suke ba na bogi ba Allah samu dace ya ce iradatun wa kaza sam'u wal basaru irada ganin daman Allah haka kuma jin Allah da ganin Ubangiji wannan ya ɗauko shi daga tabakatun shafi'iyya al na ƙarƙashin maganar da ya faɗi akan ali bin muhammad alauddin albaji wanda ya kawo wannan baitin sai malam ya ce ala khilafin bainahum wa baina ali sunnati fi kaifiyati ithbatiha sabanin tsakanin asha'ira da ahli sunna a wajen tabbatar da siffa ta ubangiji ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشاعرة يتي دكما أبند شيخ الإسلام ابن تيمية يفدي أكن شأن أشاعرة a cikin majmu'u fatawa nasa min al sadis min majmu'il fatawa a mujalladi na shida a cikin majmu'u fatawa nasa libn qasim na ibn qasim qala ibn taymiya yace wa muraduhum al-ash'ariyya yace manufarsu da kalman ash'ariyya dinnan wa'annan masu wannan aqidar alladhina yunfuna sifatil khabariyya su ne waɗanda suke kore siffofin da Allah ya ba da labari a kansu cewa ya tabbatar wa kansa yana da su wa amma man qala minhum bi kitab amma kaga waɗanda suka ce daga cikinsu a cikin littafin al'ibana alladhi sannafahu al-ash'ari fi akhir umrihi wanda shi abu hasan al-ash'ari ya wallafa ta a ƙarshen rayuwarsa ولم يظهر مقالة تناقض ذلك كما ببينا أما جنس أقويت كروبا فهذا يعد من أهل السنة تونن أبو حسن الأشعري ana kidaya shi daga cikin ahli sunna saboda maganar da ya faɗi a cikin wannan littafinsa na al'ibana an usuli diyana da ya rubuta kuma yana daga cikin littattafan da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa kenan abin mutum ya mutu a kansa da shi ake masa mai shaida ya mutu da shi ko kaga a yau mutane da yawa za su ce maka mazhaba shafi'iyya a malikiya kamar a najeriya amma akida sai su ce maka asha'ira abu hassan al-ash'ari ba za su bi imam malik a akidarsu ba saboda akidar imamu malik ta saba wa akidar da su suke akai kai kuma shi ma abu hassan al-ash'ari aƙidar da yake a kai daidai ne da aƙidar da imam malik ya mutu a kanta saboda ai shi ma ya tuba daga wannan aƙidar ya bu hanyar da Imam malik ya bi to ashe kenan abu hassan al-ash'ari ya bi Imam malik a aƙida saboda haka da aƙidarsa da na imam malik ba bambanci to kai da kace yau ka riƙe malikiya amma a aƙida ka a asha'ira to kaga ka saba dan imamu malik hatsinuwa sai da yi wa Amurbin ubaid Amurbin ubaid a garin basra yake imamu malik yake cewa la'anallahu Amurbin Ubaid ubaid ce Allah ya tsine wa Amurbin ubaid saboda Amurbin ubaid yana daga cikin wanda suke cewa aljanu ba sa shiga jikin dan adam yana daga cikin wanda yake cewa kwakwalwa yana sama da nassi saboda yana daga cikin a wato mu'tazila imam malik ya tsine masa kamar yadda imam al-harawi ya kawo su a cikin littafinsa zammul kalam to kaga ashe aqidar imamu abu hasan al-ash'ari da na imamu malik da na imamu shafi'i da na imamu abu hanifa da kuma imamu ahli sunnati wal jama'a imam ahmad bin hanbal babu bambanci a aqidinsu dukkansu abu ɗaya suke akai to shine malam sai ya ce wa qala shi ya ce 'Kabla zalika wato gabanin wannan shi Ibn taimiyya a cikin safa ta goma, can kuma safa ta tara? sai ce wa ammal ash'ariyatu kaga aqidan asha'ira fa aksu ha'ula'i su wato kishiyan wa'ancan ne wa qauluhum yastalzimu ta'til magana da su suke faɗi yana lizimta kore siffar Allah wa annahu la alam wa wala kharijahu sun ce ba za a ce Allah yana cikin duniya ba kuma ba za a ce Allah yana wajen duniya ba me kenan yake nuna babu shi kaga korewa kenan shine maganar da ibnu taymiya yace kaga sun ɗauki magana irin ta wa jahan bin safwan ko da man shi ma abin da ya kenan yace ce ba za ka ce Allah na sama ba ba za ka ce Allah na ƙasa ba kuma ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba kuma in ka ce yana sama ka zama arni to ayan nan na da yawa kenan ko aqidarsa to duk wanda ka ji ya jingina cewa mutane yan izala ko Ali suna suna cewa ubangijinsu na sama to aqidan jaham ya dauka saboda shine wanda yake faɗan haka kaga kuma jihar bin safwan an kashe shi ne an yanka shi a hijira na shekara 120 sulaim bin ahwad ne khalifa a wannan lokacin malaman zamaninsa suka ba da fatawar jihar fakafuri ne saboda aƙidan da jihar yake a kai aƙida ce wato borokos ya yi jaham ya ɗauko ta daga malamansa ana kiransa ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham ya ɗauko aƙidan ne daga wani krista da ake kiransa susan shi kuma wannan kiristan ya ɗauki aƙidan ne daga wani bayahude da ake kiransa taluta shi kuma taluta ya ɗauko aƙidan ne daga wani kasum gumin ba yahudan da ya yi wa manzan Allah sihiri don ya kashe manzan Allah amma sihirin bai aiki ba shine labid bin al'asam shi kuma dan bafan wannan mutumin ne haka ya ɗauko wannan akidan to kaga inda asalin akidan take wato maguzanci da kuma nasaranci da kuma me yahudanci aka cakuɗa shi shine aka maida ita wannan to shine mala yake cewa to su ne suke faɗin wannan wa kalamuhu ma'anan wahid wai maganar Allah ma'ana ce guda ɗaya wa ma'ana ayatul kursiyu wa ayatul dain wai da ayatul kursiyu da aya da take magana akan idza tadayantum bidainin wai ma'ana ɗaya ce ma'ana iri ɗaya ne kuwa kaga ba iri ɗaya bane sai ya ce to duk iri ɗaya ne wa taurat attaura da ƙur'ani iri ɗaya ne wal injil wahid da attaura da injila ya ce wai abu duk iri ɗaya ne tunda maganar allah guda ɗaya ne kaga waye ya saukar da tauran? waye ya saukar da injilan waye ya saukar da ƙur'anin to allah sai ya ce to da ƙur'anin idan an karanta ta da ibrananci ya zama mai attaura idan an karanta ta da siryananci ya zama injila idan an karanta ta da larabci ya zama ƙur'ani kaga a taura da zabbura da injila da ƙur'ani abu ɗaya ne a wajensa kaga wannan aƙida kyakkyawa ce kaga ba kyakkyawa ba ce sai ya ce wa haza ma'alumul fasadi bi darura malam ya ce wannan maganar da suke faɗi sananniya ce gurɓatacciya ce wato kowa ya sani a hankalce in ka ji ta ka san cewa wannan maganan gurɓatacciya ce ci kwasan maganan duk da bai kawo shi a nan ba wanda ibnu taimiyya ya faɗi wa kadhalika al kalimat hiya indahum shay'un wahid kalmomin da Allah ya faɗi a wurin su sun ce abu ɗaya ne fa haqiqatu qawlihim haqiqanin maganarsu annahu la rabbun wala qur'anun wala imanun ba Allah ba ƙur'ani sannan kuma babu imani fa qawluhum yastazzimu tatil wannan maganar da suka faɗi yana lizimta korewa Allah siffofinsa ina fata an gane saboda haka ya ɗauko wannan aƙida ne daga asali abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kulab shine mai wannan aqidan wanda abu hasan al-ashari ya fara ɗaukowa a wurinsa da shi shi kuma yana garin basara ce da shi kuma da kalanisi shi ma kalanisi yana da wannan aƙida mummuna to a nan ne abu hassan al-ash'ari ya tasirantu da wa'annan mutane ya ɗauki maganganunsu shi ma yake faɗi sai malam ya ce wa qala tilmizuhu ibn al-qayyim ɗalibin ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya ya ce fin nuniya a wannan littafin sa nuniya nuniya bi ma'ana baiti ne guda dubu biyar ya kawo ya waƙe musulunci kacokaf ya waƙe ta a cikin baiti dubu biyar da aƙida da mu'amala da kasuwanci da komai ya waƙe ta a cikin baiti dubu biyar aljanna kadai Ibn qayyim ya mata baiti guda dubu ɗaya ya siffanta aljanna da baiti dubu ɗaya to Ibn qayyim aljauziya a cikin nuniyarsa yana karewa da nunun nunun kafiyarsa na karewa da nunun wato wannan littafi min sharhi al-harras malam ya ce na sharhin harras a wa yake nufi da harras muhammad khalil bin harras yana nufin malamin sheikh salih bin uthaymin dan misira ne wanda asalinsa wato muftil am ibn baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a shine ya ɗauko shi daga misira lokacin da ya sa aka gina jami'a islamiyya da kuma wato jami'atu umul qura sai ya ɗauko shi sai ya ajiye shi a umul kura ya zama shine amid na usuluddin ya zama shine wato din da kuma hod na wannan ɓangaren na usuluddin saboda malami ne a aƙida kuma yana kan aƙidan salafus salih da manhaji da kuma aƙida na magabata ibn baz ya ɗauko shi ya ɗauko albani ya ajiye shi a ina a jami'a islamiyya ga su shinkiti da makamancin haka to shine malam cewa a cikin sharhin da wa wannan nuniya ya mata sharhi mujalladi guda biyu ne shine fa'un din nan da ka gani taba'atul imam ina fata an gane to a cikin littafin shine sai ce wa'alam bi anna tariqahum aqsu tariqi al-mustaqim liman lahu aynani kaga nan sai ya ce ila an kala ya tsallake wani baiti baitin da ya tsallake shine ja'alu kalama shuyukhahum Nisanuhu al-ihkamu mawzunan bihin nas sani فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان ابن قيم الجوزية أتكن نونية أصلا وانا بيت يازوني دشي أتكن فصلي دي بوئي يسا مسا في بيان مخالفة طريقهم لطريق آل الاستقامة عقلا ونقلا فصلي دكي مجانا أكن بياني نسابا ومنهجي da tafarki da suka yi wato asha'ira da maturidiyya da makamantansu akan ma'abuta istiqama aklan a hankalce wa naqlan da nassi na qur'ani ko hadisi shine ce wa'alam bi anna tariqahum ka sani cewa hanyar da su asha'ira suka bi aksu tariqil mustaqim liman lahu ainani ya ce ya sabawa tafarki miƙaƙƙe ga wanda yake da idanuwa biyu yake gane gaskiya ja'alu kalama shuyukhihim suka sanya maganar malamansu misaluhul ihkamu mauzunan bihi nassani suka maida wato maganan malamansu shine tushe na ha wato hukunce-hukunce suka ɗaura shi a ma'auni shine nassoshinsu fa'ajab li'umiyanil basairi absaru malai ce ka yi mamaki da makancewar idanuwarsu da suka yi suka kasa gano kaunal muqallad sahibal burhani wai wanda aka bi shi shine muqallad wanda ake koyi da shi shine dalilin shine ma'abuci dalili hujja ba qur'ani da hadisi ba wa ra'au wa ra'awhu taklidi, suka ga hakan shine su bi shi aula min siwahu su bi shi shi ya fi cancanta akan bin waninsa bi ghairi ma basara wala burhani ba tare da an duba dalili ba kuma ba tare da wani hujja akan maganar da ya faɗi ba wa amau anil wahayaini suka makance daga ƙur'ani da hadisi in lam yafhamu ma'anahu ma ajaban li dhil hirmani saboda su ba su gano ma'anar qur'ani da hadisi ba sai suka fahimto ma'anar maganar da shi malamin su suka ce ya faɗi shine qur'anin su kuma shine hadisin su wannan shine maganar da suka faɗi akan wato ibn qayyim al-jawziya yake mai da martani akan asha'ira saboda sun fifita maganan abu hassan al-ash'ari da ya faɗi a marhalarsa ta biyu sama da maganar da allah ya faɗi da kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to shine ne ce sun mai da kawukansu makafi ba sa gani sai maganan malaminsu sai suka makance akan bin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda Allah ya tabbatar wa kansa a ƙur'ani ai shi sa Imam Shafi'i yake cewa qul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah yace ka ce kayi imani da Allah da duk abin da ya zo daga wajen Allah a manufar Allah kuma kayi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa manufar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan magana abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya haka imamu ibn qudama ma ya fitar da shi a cikin littafinsa lumatul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad saboda haka ina ganin wannan gaba ya kamata mu tsaya saboda wannan magana ta muhammad amin shinkiti yana da ɗan yawa ba zai yiwu mu iya karanta shi ba kuma wajen da zamu kai gaba zai ɗanci mana lokaci sai mu tsaya anan, idan allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu daura akan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk